بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكاهلي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلاين الصلاتين كاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ويولا هدي 28 ga jumada ula hijira na 435 daidai da 30 ga watan uku 2014 za mu yi karatu na goma sha shidda a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahmatullahi alaihi a cikin wannan shiya ta hungumawa allah subhanahu wa ta'ala shi ƙara taimaka mana karatun da ya gabata an yi magana akan rango da kuma adadin abin da mutum zai ranka da kuma kashe-kashen ranko aka yi bayanin cewa kowane lokaci mutum na ranko sannan duk na filfili ba zai yi su ba ille abubuwan da yake yi kawai irin shafa'i da wuturi da sallar rakatan fajiri da sallar idi guda biyu da sallar kamin hasken rana da wata da dai sauransu aka yi magana kan cewa ya halatta idan mutane ana bin su sallah da sharaɗin idan sallarsu ta zan iri guda to ya halatta su yi jam'i misali a jiya an bi ka a zuhur, ko wa'annan ma an bi su a zuhur, to kuna iya taruwa ku yi wannan sallah amma da sharaɗi sallah ta zan iri guda kuma ta yi ne guda wannan shi abin da za a kula da shi ƙarshe dai aka yi magana idan mutum ya kasance ya manci abin da ake bene na sallah ya ta sallah da yawa har ya zan ba kwanto tare da shi to inda za mu tashi shine babi na sahau kusan babin nan na sahau kusan shi ya kwashe kaso mai yawa a cikin al'akhdari sannan daga cikin abin kula shi rankon sallah kusan abu ne wanda yana da iyaka an dai ji kulli ne duk da baka san adadin abin da ake bin ka ba an ce kai ta sallah har ya zan ba kokonto tare da kai amma shi babi na kure ga sallah ƙabliya ta kamma an san akwai wani adadi da aka ambata guda abu bakwai ko kuma ba'adiyya ta kamma ko kuma sallaka ta lalace da dai sauransu kusan babi ne mai faɗi na gaske don haka ya yi komi mahimmanci ga matsalar sallah shi babu na sahau idan mutum ya san shi shi kenan duk matsaloli gwargwado sun jaye masa na kurakuran da ake samu a cikin sallah don sallah na da wani abu yana kuskure ya kama ka kai ka ɗauke shi ba komai ba amma shari'a ta ɗauke shi komai ko kuma wata matsala ta kama ka kai ka ɗauke ta da matsala amma ba wata dogon matsala ba ce ko kuma kuskure ya kama ka ka tafi ka gyara kuma wani ya sake kama ka sannan ya yiwu kila a cikin sallaka raka'a hudu gaba ɗai ya zan kowace raka'a ba kai mata sajada guda ba to a nan akwai hanyar da za a bi a gyara in ya so can raka'o'i uku sun samu matsala sun lalace amma wagga ta hudu sai ya zan ita ce ta farko da dai sauran bayanan da aka yi a wannan matsala har dai za ta kama mutum ya yi kabliya. sannan shi rankon sallah alheri ne mai yawa idan sallar ta lalace ka gyara malamai suka ce da za a samu sallar da aka yi kuskure aka gyara to ta yi saba'in wacce ba a yi kuskure din ba wacce aka yi kuskure guda aka gyara ta yi saba'in wacce ba kuskure a ciki a ɓangaren falala amma wannan falalar da idan mutum ya ji ta kai ya da shi ko ya jawo kuskure da gangan wani ya samu wancan falala din haka sai ya lalata sallarsa sannan misali idan sallah ta ka matsala gare ta sai ka fita batunta ka yi wata to waccan dai tana nan an bi ka gyaran ta idan yana gyaruwa kuma wannan da ka sabuwa din bata yi ba sannan kuma ka zunubi domin shi gyaran sallah hanya ce ta anai muhammad sallallahu sallama hanya ce ta abokan anai muhammad sallallahu sallama to wannan kenan a takaice shi ne ce babun babi kenan wanda cikin wannan littafi shi dai abbabi wanda yanki ne daga fasali na gyaran abinda rankon abinda ya kuce maka to zai bayani akan kuskure shi ne ce wasu judu sahawi sajada ta kuskure fi salati a cikin sallah sunnatun sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fasajada ta ne waɗansu sajaddai biyu da ake yi ƙablar salami kamin a sallame su ne muke ce makabliya ba da tamamin dai ne bayan tahiya ta cika kenan bayan sallah ta cika a nan tahiya biyu ita a kullin sallah gaba ɗai akwai sallar da idan aka yi tahiya guda to shi kenan sallar ta cika kamar su bani amma duk wacce ba ita ba a tahiyatu guda biyu ake irin magariba da kuma isha'i to at least dai abinda suka nuhi wannan sajada biyu da ake kamin a sallar sallah bayan sallah ta cika yazidu wanda zai ƙara tashahudan akhara wata attahiyatu ta daban ba a ba'dahuma bayan wayancan attahiyatu din da yi. to wannan sajada da ake yi haka bayan mutum sallarsa ta cika a ga ya yi sajada guda biyu kamin ya sallame bayan ya taso ga sajadan guda biyu sannan ya sake wata attahiyatu sannan ya sallame wai don me ake yin wannan sajada sai ce linnukusa da domin mutum ya yi rage cikin sallah shi asanadiyar da ake sa ana yin ƙabliya a nan misali mutum ne ya yi raka'a biyu wanda ya raka'a biyu mai daidai ya yi shi ne ya zauna ko to sai ya mance ya tashi tsaye a nan idan ya rigi ya tashi tsaye to an yi ya ci gaba da sallarsa iyaka bayan ya kare an bi shi ragin gana zama don haka zai kabliya kagalin nukusa ne domin rage shi zai sa mutum ya yi ƙabliya ɗin to sunnoni na sallah sun kai goma sha wani abu amma guda bakwai idan mutum ya basu su za su sa ya yi ƙabliya iyakar ƙabliya kenan idan bangaren ragi ya farmaka da fatan za a kula kuma da zaran ka rike bakwai ɗin ga shi kenan matsala ta ƙabliya a bangaren ragi ka ƙari da matsalarta ita ba diya ce abata da iyaka da haka kuma kabliya tana waruwa idan ragi da ƙari suka taho maka lokaci guda amma dai wayannan za mu faɗi guda bakwai insha Allah waɗanda idan kan rage su to za ka yi ƙabliya shi ne na ɗaya bayyanawa bayyanawa misali ka bayyanawa sai ka asirta yanzu sallar isha'i sai maimakon ka faɗi karatu a jiya sai can cikin rayuwarka ka ce alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yawmiddin haya nawa to har zuwa ka ƙara karatu duk ɗaya ne da zaren aya uku ka karanta ta ba daidai ba dan nan ƙabliya ta ma, ko da ko ka dawo baya ka gyara karatunka daidai ka bayyana ɗi idan ka asirta aya uku cikin fatiha dan nan har zuwa ƙarshe amma da aya biyu ce balle guda an yahe maka kila ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanur rahim sai ka tuno kai kamata in bayyana to sai ka dawo baya ka gyara karatunka to wannan ba za ka yi komi ba tun da aya biyu ce bale in aya guda ce an ya hima amma da ya kai aya uku to mun ji wannan na ɗaya kenan ko haka kuma zama idan mutum yammance bai yi zama na attahiyatu bin nan ba to wannan rage ya sani an biyo shi kabliya mun ji biyu haka sura sura ko kuma ayoyin da za ka karanta bayan fatiha dai la'alla sura ce ko ne ayoyi to idan ka batta ita wannan sura za ka yi kabliya don ita sura suna uku ta kunsa na daidai ayoyin da za a karanta sunna ne in asirtawa in bayyanawa sunna ne sannan kuma yin tsaye lokacin da kana karanta su sunna ne mun ji nawa kenan haka kabbara guda biyu kabbara guda biyu wadda ba ta harama ba to wannan idan kabbar guda biyu balle uku balle hudu qabliya ta kan maka haka kuma sami Allahu liman hamidahu guda biyu zuwa sama sami Allahu liman hamidahu guda biyu ko uku ko hudu an san su kenan to idan ka basu to shi kenan sai ka yi haka attahiyatu ta farko da attahiyatu ta biyu wayannan su kenan su ne ake makabliya guda bakwai Shi ne shehu abdullahi ya ce jaharin julusin suratin takbirin tasmi'in tashahudaini fadari a cikin ga'ul musulmi shekara guda ya musu to wayannan su dai ke sa ka yi kabliya gaba ɗai a ɓangaren ragi kawai to mun ji kabliya sai ce wa sajadata ne akwai su sajaddai biyu da ake yi ba'da salami bayan an sallame an san ko da hausa muna cewa ba'da bayan haka muhassara to wai ba'da salami bayan an sallame wanda ya tashahhadu zai yi attahiyatu ba'dahuma bayan ya yi wa'annan sajaddai din guda biyu wa yusallimu kuma zai yi sallama taslimatan ukhra sallama ta daban kenan sallamar ta zan guda biyu kenan na abin da shika nuhi idan mutum bayan ya sallame bayan ya sallame sai ya sajada guda nawa guda biyu bayan ya yi sajada guda biyu sai kuma ya sake yi musu attahiyatu bayan ya attahiyatu kuma sai sake wata sallama to wannan ita ake ce mabadiya don me zai yi ta liziyadati domin ƙari kawai don ƙari kawai misali sai ka zauna inda ba a zama kayi raka'a guda sai maimakon ka tashi sai ka zauna sai can ka tuna ba wurin zama bane sai ka tashi to an bi ka bashin wannan karin zaman don ba a shar'anta zama ba bayan an yi raka a guda to daga nan shi kenan ba adiya ta kama ka bayan ka ƙare sallah amma abin lura a nan idan ka sallame ba, idan za ka yi ba'adiyya dole sai ka yi kabbara har madannan zamani don me lokacin da ka sallame waccan kabbara har ma aikinta ya ƙare don haka yanzu sai ka yi ka sabuwar kabbara har ma shine mai askari yake cewa wa yuharrimu lillataini ba'dahu zai kabbara har ma ga sajaddai guda biyu na ba'diyya to haka sai an kula da wannan ba bayan an yi kabbara har ma din nan sannan a yi sajada guda biyu a taso a yi attahiyatu dole kuma a yi attahiyatu din domin abin lura wa'annan sajaddai da kai guda biyu sajaddai da kai guda biyu abinda zai tangare su shine attahiyatu don haka attahiyatu dole sai an hada da sajadai din sannan ka sallame to amma ita kabliya wannan attahiyatu mustahabbi ne ka yi ta domin ai lokacin da za ka yi kabliya abin lura bayan ka ƙare sallarka ai baka sallame ba sai ka yi sajada nawa guda biyu to wayannan sajaddai da kai guda biyu waccan attahiyatu ta sallaka ta tangane sajaddai din guda biyu don haka ba dole ba ne sai kai attahiyatu in dai kai ka kyauta din amma ga kabliya don haka kenan ana iya samun idan kabliya ta kama mutum yana sajada guda biyu da ya taso yana sosai da ya sallame ba sai ya yi ba ba sai ya attahiyatu ba to wannan amma ba adiyya dole sai an yi wannan attahiyatu din domin a tangale wa'ancan sajaddai din da attahiyatu to mun ji qabliya abinda ke sa a yi ta shine ragi kawai mun ji ba'diya abinda ke sa a yi ta ƙari kawai to in sun ka haɗuha, shi ne cewa man na ƙasa wa man na ƙasa wa zada sajada qabla salam duk wanda ya rage ya ƙari lokaci guda to ya yi sajada qabliya misalin ragi da ƙari kamar da kai raka'a biyu maimakon ka zauna sai ka ƙi zama sai ka tashi a nan an samu mai ragi kuma sallar da za ka yi ta isha ce sai kuma da kai a uku sai kan mance ka zauna an samu mai can ga rage nan ga ƙare to bayan haka za ka tashi ka da raka a guda bayan ka ƙare yanzu ga kabliya ga ba'adiyya ba za a ce kai ko wani ba sai kabliya ta jaye sai a yi ta dama ragi shi ake rinjaye su ya yi ƙarhi don in ka diba ragi bashi ne ake biyarka don haka ya yi ƙarhi to don shi ɗaya ne gaba ɗai sai ka yi kabliya ɗin to nan mun ji kabliya da ba'adiyya sun hankan maka sai an ka ce ka yi mai to in ba diya ta kan maka wata ta sake kan maka ba ba diya biyu wuri guda ko kuma kabliya ta kan maka kuma ta sake kan maka nawa za ka yi guda za ka yi da fatan za a lura da wannan to kuma yana a ba'adiyya ta kan maka sai da kanta wurin gyara ba'adiyya sai wata ba'adiyya ta kan maka to ya za a yi ba'adiyya ta kan maka katin wurin gyarawa sai kuma ta sake bangwalewa wata ta kammala ku? ya za a yi a sake wata ba'adiyya a ba za a sake ba waccan kawai ko ba ta yi ba kaɗe ba ta haka nan domin sullan gudati ya ce zai sa abin ya yi tasarsuli mai a tasarsuli zai ja dalalal haka ka yi ba'adiyya ka ta gyara ta wata ta maka ka ta gyara waccan ma wata ta maka ka tafi gyara wacce wacce kan maka wuce za a ƙara sallah ki to ka gani to shi na ce wa man na kasa za ta sajada kabla salami to sai a lura da kyau a wannan matsala yanzu zai taho ya bambanta muna matsala ta kabliya da ta ba'adiyya gaskiya bancin mun san menene kabliya menene ba'adiyya to tantance matsalarsu shine da matsala menene matsalarsu wato ita ba'adiyya tana da wani abu idan ba'adiyya ta kan maka to koyaushe koyaushe ka tuna za ka yi ta kuma sallaka ba za ta lalace ba kuma koyaushe ana buƙatar ka yi ta domin tana turmuza hancin shaidan tana ba shi takaici kuma duk abinda ke ba shaidan takaici akwai yadda Allah a cikinsa li'annaha turgimu li shaidani ta fi ha ridar rahamani. to wannan kenan to a wannan a bangaren ba'adiyya to ita ko qabliya tana da gida ya kasu wai gida uku wato idan qabliya ta kan maka mataki na farko kayi ta to idan ka riga ka sallame a lura da kyau in ka riga ka sallame ba da za a yi ka dawo da baya da baya ka ce baka sallame ba to ta rige ta koma mai ba'adiyya kun ji wannan to a nan kashi na uku idan an dade ko ka hita cikin masallaci in guda ya faru cikinsu matsala ne misali kana nan cikin masallaci amma an dade gurgudun a karanta fatiha ko he ko kuma a'a baka dade cikin masallaci ba amma dai ka hita kana ƙara sallah sai ka hita kai tsaye ko shi matsala ne bale in biyu ɗin sun haɗu ka daɗe cikin masallaci zaune sannan kuma da baya sai ka hita sai ka tuno ana bin ka ƙabliya to a nan sai a diba idan ƙabliyan nan da ta kama ba ka samu yin ta ba sai da an ka daɗe ko sai da ka hita cikin masallaci ko sai da biyu din sun kafaru to anan idan ƙabliyan mai sunna biyu ce misali kabbara biyu ce kammanci ko kuma sami allahu liman hamidahu guda biyu kuma kamancin haka in dai sunna biyu ce to anan wannan ƙabliya tunda an dade ko ta cikin masallaci an yahe maka ita ba sai ka yi badiya ba an yahe maka ita kuma sallaka ta yi amma ita ko inda taka zama ma matsala idan ko da aka bincika ashe ita wannan ƙabliyar da ka bari suna uku ce suna uku ce mai sunna uku ce kila ka ba kabbara guda uku ko sami allahu liman hamidahu guda uku ko kuma zaman tsakiya har a dinsa to a nan suna uku ce to yanzu sallaka ta lalace to kun ji bambancin matsalar barin kabliya da ba'adiyya ba'adiyya lalle koyaushe ba a yahi maka ita amma kabliya ana iya yahi maka ita idan suna biyu ce in an dade ko ka cikin masallaci amma ita ko tana iya lalata maka sallah idan sunna uku ce zuwa sama to kuma yana yiwa da gangan ƙabliya ta kamma ka yi ba'adiyya ba'adiyya ta kamma ka yi ƙabliya in ba da gangan ba ne an yahe maka amma inda gangan ne to idan ƙabliya ta kamma ka yi ba'adiyya ka yi makaruhi idan ba'adiyya ta kamma ka yi ƙabliya Ta yi haramun amma sallaka ta yi mai mutasa yana cewa wasu ha in kuddima au ukhira to shi ne ya ce, wa man nasiya sujudal kabliya wanda ya manci sajada kabliya hatta sallama ha inda ya sallame duk bai tuno ba to sajada ya sajada din nan in kana kariban idan yana kusa amma wa in dala idan abin ya dade gurgudun karanta fatiha zuwa sama au kharaja min masjid ko ya riga ya hito daga cikin masallaci to nan ho dadewa ko da kana cikin masallaci nan kuma hita cikin masallaci ko ba a dade ba bale sun haɗu su biyu to anan batsalar sujudu sajadan nan dai as-sujudu ruwa ya samu ko ne sama to ya yi kyau yan ce badalar sujuda shi mutum ya lalata sajada amma dai badalar sujudu majazan cewa sajada ta lalace sannan wata kulu salatu ma'ahu kuma sallan ma ta lalace tare da wannan sajada din in guda ya faru bale to amma nan yoshe ta lalacewa in kana idan matsalar ta ba a ƙabliya ta kasance ala thalasi sunane ashe sunnoni uku na mutum ya bari kamar kabbara uku au aktara ko hiye min zalika daga sunnoni guda uku kila kabbara hudu ta mutum ya bari to anan ƙabliya ta lalata masa sallah wa illa idan bai kai kabbara uku ba kila kabbara biyu ce kuma an rige an dade ko kayi ta cikin masallaci to a nan ba za ka yi su matsayin ba'adiyya ba to falata ɗulu sallaka ba za ta lalace ba kuma an yahe maka wannan ƙabliyar da ake binka to sai ba'adiyya sai cewa man nasiyar sujudar ba'adiyya sajadahu walau ba'da amin duk wanda yammanci sajada ba'adiyya bai samu yinta ba sajadahu yayi wannan sajada din walau ba da amin ko da bayan an shekari wani wuri za ka ce ya ce walau ba da shaharin ko da bayan wata wani wuri ya ce lau ba da dolin ko da an daɗe a wani wuri ya ce kuma walau ba da amin ko da bayan shekara wani wuri ya ce kai mata ma zakara duk sadda ya tuna ko shekara nawa ne to sai ce yanzu kuma zai gaya muna abubuwan da suke idan an ka basu sun yi karihin a yi musu sajada ƙabliya sakamakon barinsu in kuma an kace sanadiyar barinsu za a yi ƙabliya to sallafa mutum ta lalace yayin da akwai wasu suko waɗanda idan mutum ya basu ba su kai a yi musu sajada kabliya ba in ko ya yi sajada kabliya don ya basu sallah ta yi ta lalace sannan ya gaya muna wa'yanda idan aka basu su ne ake wa sajada kabliya to shi ne cewa man na da faridatan duk mutumin da ya rage wata farilla kamar mutum ya rage sajada to a sujudu yin sajada ƙabliya anha a madadin waccan farilla da yammanci falayu juzihi bai isa ya isan masa ba shi sajada ƙabliya ɗin mi an magani ka taho da abin nan to idan baka taho da shi ba ko kuma wurin gyaran ya kuce misali ga raka'a ta farko kabbar sajada kana cikin ta biyu ka tuna to yanzu za ka hita batun ta biyu ka dawo mata ɗai ka gyara ta iyaka an bi ka ba a ba'adiyya saboda wancan tsayin da ka ƙara amma idan ka kulla wannan raka'a ta biyu to a nan shi kenan raka'a ga ta farko ta kuci an fahimta ko ta rage ta wuce ba wurin gyara iyaka maimakon sajada hudu ka yi sajada biyar ka ranka hawa ga daga takkuci to kaga kenan idan baka samu gyaran farilla ga raka'a ba to wannan raka'a ta rage ta to in kuma baka guttashe ta baka kidan ya haƙita to anan sai a diba idan ganganci ne ta lalace sallaka idan jahilci ne ta lalace idan ba da gangan ba ne to sai a diba idan ana kusa ba a dade ba to sallaka ba za ta lalace ba akwai wurin gyara amma in an dade sallah ta lalace amma can ga jahilci ko da ganganci in an dade in ba a dade ba sallah ta lalace to sai wa man nakasal fada'ila wanda ya rage mustahabbi misali yayi kabbara harma amma bai tadda hannuwansa sama din nan ba a kabbara harma ko kuma misali bai ce sami Allahu liman hamidahu guda ba ko kuma bai ce rabbana wa lakal hamdu guda ba ko bai subhana rabbil azimi wa bihamdihi ko subhana rabbi a'la wa bihamdihi wa'annan su ne abbe yi ba to fala da alaihi ba sajadar da zai yi ba zai yi kabliya ba in yayi ba sallah ta lalace sai ya ce kai wala ya kunu sujudul qabliyu sajada qabliya ba za ta kasance ba illa da tarki yi nifa akthar sai in an ba sunna biyu ma'ana an bance sunna biyu ko fiye da sunna biyu to wannan shi zai sa a yi kabliya to anan ya nuna mana in sunna guda ce ba za a yi ba sai ce amma wa amma sunnatul wahida amma sunna guda fala sujuda laha ba za a yi mata sajada ba kamar kabbara guda illa sirra amma banda asirtawa wal jahara banda bayyanawa amma wannan ga sallah ta farilla idan ga nafila ne ba a kula da asirtawa ka bayyana ka mustahabbi ne kawai sallar rana ka asirta sallar dare ka bayyana kenan yanzu da rana kana iya sallaka ana ji da daddare kuma kana iya sallaka ba a ji ta nafila wannan matsala ta tsaya ne ga sallah ta farilla shi ya ce faman asarra don haka duk wanda ya ɓoye karatu fil jihari a wurin bayyana ba. yanzu misali sallan nan da za mu yi ta isha'i sai aka ɓoye abin nan aya guda uku alhamdulillahi rabbil alami ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin dan nan zuwa sama sai dai aka tuno abinda a daidai mu bayyana karatu ba to ko an dawo an gyara din kabliya ta rige ta shiga to shine ce faman asarra duk wanda ya koya karatu fil jihar wurin da daidai a bayyana domin ita asirtawa rage ce asirtawa rage ce idan aka yi kwamfiyarin ɗinta ga bayyanawa sajada qabla salamin shi kabliya haka sunna guda ce amma za a yi mata kabliya haka kuma man jahara wanda ya bayyana hiya da aya biyu misali ga azuhur sai bayyana karatu ya ce alhamdulillahi rabbin alami ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin dan nan zuwa sama sai ya bayyana a kajiya sai can ya tuno kai karatun nan na asirci ne ya dawo ya gyara duk da haka ba adiya ta shiga ƙari ya shiga to ya bayyana fisirurin asirtawa sajada ba da salami shi ba adiya mana a nan sunnar gari kawai sai a lura asirta ko bayyana wa ga tare da kowace guda guda ce amma ana yi musu kabliya ana wa'adiyya sai manta wa man takallama sahiya sajada ba'da sala wanda ya magana ba da mantuwa ba eh da mantuwa ba da gangan ba ba'adiyya zai yi mutum na yi magana ba da gangan ba abin magana ya kama yammanci hankalinsa ya hita to sai da baya an karo amma ko shi idan ɗumin bai yawa ba in ya ci gaba da hira ko ba da gangan ba sai can ya ahamu sallah ta lalace domin ɗumin ya yawa amma in don ɗan cito kamar wani malami mai tsaron yara an san yara ɗaukar hankali gare su yana gaba yana ba da sallah an yi kabbara har ma sai ce kai kuyi karatu ya aza cikin yara ciki kaga ya magana ba da me ba ba da gangan ba shi ko wani ya gyara mota ta ya sha wahala wurin gyaran ta sai dai ce ga tana tuda mai na tuda ce ta ka yana cikin sallah haka an samu matsala to kaga sahiyan ne ba amidan bane don nan sahiyan in ya ci ta ko ita ko ta gyaran sallah ita da ta halatta yanke ta da yawa ta sallah ta lalace to amma inda gangan ne da gangan mutum ya yi sallah ko ga jahilcinsa ya aza ana magana da gangan ana magana cikin sallah da gangan to sallarsa ta lalace ko mi zaman ta ya ceto wa man kallama sahiyan sajada ba'da salam sun ce wa man sallama duk mutumin da ya sallama mai raka'atai ne daga raka'a ta biyu a nan a lura Ya yi sallama ga raka'a ta biyu sahiyan ba da gangan ba kuma sallan nan tashi raka'a uku ta ko hudu to sadada ba'da salami ya yi badiya misali mutum zai yi shayi da aka yi raka'a biyu sai sallame amma wannan matsala ta yi kama mutane game gari ba misali mutum ya yi raka'a biyu sai aza sallar ta cika to amma a lura a nan iya gaskiyarsa ya sallame ne yana ganin sallarsa ta cika sai da baya ta bayyana ba ta yi mai ba amma inda tun farko yana shakku yana shakku yana ganin an ya tashi ka ko wata cika ba abinda an ka azabe shi ya tashi ya ƙara wata raka'a idan ya sallame ba diya amma yana cikin shakkun nan an ya nan ta cika ko wata cika ba sai dai ya sallame sallah ta lalace wa man sallama shakkan fi kamali salatihi baqala salatuhu sajada salam ya badiya bayan ya tashi ya yayi kabbara harma yi wannan raka'a guda ko kuma raka'a biyu sannan ya yi badiya saboda ya yi ƙarin sallama wa man zada raka'atan shi ko wanda ya ƙara raka'a guda fi salati cikin sallah to anan a lura kowace sallah hatta subahi sai mutum ya ƙara raka'a guda ta ne ko kuma ya ƙara raka'a biyu to a nan ga sallah wacce take bancin ta subahi a lura da nan ita ƙarin raka'a guda ta shani kowace ba sallar da za ka ƙara ma raka'a guda ta lalace sai dai a yi ba'adiyya au ko mutum ya ƙara a ta ne raka'a biyu amma wannan matsala ban daga su bahin in su subahin ce an ka ƙara raka'a biyu ta lalace ƙaulan wahida a lura da kyau domin mutum ya ƙara yawan mi yawan sallah amma duk wadda ba su subahin ba to wannan ƙauli guda biyu ne misali irin sallah ta tafiya ko kuma sallar jima'a aka mance sallar jima'a aka yi raka'a gudun. ko kuma sallah ta tafiya aka mance aka yi raka'a hudu madadin a yi raka'a biyu to na akwai kauli guda biyu kuma kowane shahararre ne wasu suka ce sallan nan ta lalace domin an ƙara yawanta domin ita a farilla yi ta ma wasu suka ce a idan aka diba asali sallah bata lalace ba domin ita wannan juma'a madadin me take wurin zuhur. in zura an ƙara ka biyu za ta lalace ba za ta lalace ba ita ko sallah a biyu ta tafiya madadin sallah mai raka a nawa take wuri hudu to suka ce ba za ta lalace ba amma ga su subahin ta lalace kaulan wahidan don su subahin ba ta taba zama raka a hudu ba da bai aka mishi ta biyu to anan auraka a ko raka a biyu a nan ga kowace sallah har magariba an ka ƙara raka a biyu ko ita ta an ka ƙara raka a biyu da ba a da salami mutum yi ba a diyar sallah ba za ta lalace ba kenan wanga ƙauli cewa ko raka a biyu wacce ɗaya ka kama su bayan ne ka kama amma duk sallar da an ka ƙara mata raka a biyu ba za ta lalace ba in dai sallar nan tana da raka a biyu zuwa sama wuturi shi ko idan aka ƙara raka a guda ai ba adiya in aka ƙara biya lalace shi wuturi tun da dama a guda sai ce wa man zada fi salati mithlaha batalat wa man zada duk wanda ya ƙara fi salati a cikin sallah mithlaha irinta yawanta batalat ta lalace az-zuhur ta kai hudu ta yi ta lalace subahin azuhur ta kai takwas abuwan ta lalace subahin ta kai hudu ta lalace to ita magariba ya zamu magariba tana da kauli guda wurin uku saboda ita magariba tana da bambanci kwarai da sauran salloli wani kauli ya ce da an ƙara a biyu ta lalace amma wannan ba mashhuri ba ne ba la'akari da shi wani kauli ya ce idan an ka ƙara raka a uku ta zan shidda ta lalace amma kauli mashhuri shine sai in an ƙara raka a hudu ga magariba ta lalacewa a lura da wannan ga magariba sai an ƙara raka a hudu kuma shine mashhuri ta lalacewa ita magariba ta zan bakwai kenan kamar mai raka a hudu a ƙara mata hudu ta zan takwas kenan ƙarin hudu din nan ya jawo sallar ta lalace to anan sai a diba kuma duk wasu na filfili da aka ƙayyade misali idi raka a buce da an ƙara yi ta lalace tunda tana ƙayyade sallar kame hasken rana sallar kame hasken wata duk raka'a biyu ne da an ƙara yawansu sun lalace amma duk nafilar da ba a ƙayyade ba misali ƙablar zuhuri da ba'adar zuhuri don mutum ya ƙara raka a biyu sallar ba za ta lalace ba ta zan hudu sai dai min rage idan mutum ya yi raka a biyu sai dai tashi tsaye bai kulla ta uku ba ya tuno to ya dawo ƙasa sai ba'adiyya saboda ƙarin tsayin da ya in ya rike ta zan a uku to ya ƙara guda idan ya ƙara guda sai ya ya saboda ragin sallama sau da ya yi guda mai sallami to in ya tashi zuwa ga tabiyat to koyo shi ne ba za a ce wai in ma ya kulla tabiyat in ma bai kulla ba ga ka'ida zai sako tabiyat din ya dawo kasa sai ya ya wannan saboda abu yi suka faru a nan idan ya tashi zuwa raka'a ta biyar in ya kulla ta in bai kulla ta ga nafila an samu ƙari nan ƙarin tsayi in ya kulla ta ƙarin raka'a to ai kuma a nan lokacin da ya raka'a biyu an samu ragin mai sallama ga ragi ga ƙari don haka ya zai donar fatan za a kula da waɗannan bambance-bambance ne wa man shakka fi kamali salatihi ata bima shakka fihi wa shakku fin nuksani ka ta haƙuƙi to nan za mu tashi akan waman shakka fi kamali salatihi da fatan za a kula da matsala ta abin da ke sa ƙabliya da kuma ba'adiyya da kuma bambancin da a tsakanin barin ƙabliya da ba'adiyya da dai sauran bayanan da aka yi na abubuwan nan guda bakwai da zai sa mutum idan ya basu zai kabliya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara taimaka ma addinin musulunci da musulmi wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yana tambaya misali mutum ne ya kamata ya asirta sai ya bayyana haka ne sai da ya ƙari fatiha gaba ɗai aya biyu na gane sai da ya karanta aya biyu cikin fatiha asirce sai ya tuno to a nan abinda kawai aka azama za ka dawo baya ka gyara karatunka daidai ka ci gaba da sallarka kun ba za ka yi komi ba haka ma ga bayyana wa duk haka ne amma da ya kai aya uku zuwa sama to konan za ka dawo ka gyara karatun amma gyara shi ba zai hana kabliya ko ba'adiyya sun kama ka ba ya danganta daga abin da kamfani haka kuma in sai da kai yi rukuhi sai da kai rukuhi ka tuna karatun gaba kai shi daidai ba duk ɗaya ne duk dai wannan kabliyar ko wannan ba'adiyar. sun kama ka amma idan ga sunna ne ga karatun sura ne idan ka tuno ka gyara shi kenan in kuma ka rige kayi ruko'i to shi kenan ƙabliya ta kama ko ba'adiya ya danganta daga abin da ka bari wallahu ta'ala ga ƙa'ida ya yi tambaya akan mutum ne da ya asirta gwargwadon aya biyu sai ya tuno abin da a daidai shi bayyana amma da nan bai dawo baya ba sai ya ci gaba da karanta ayoyin daidai yadda suke bayyane to wanda menene hukuncinsa malamai sun yi maganganu da yawa waton idan mutum ya ba suna ta alwalla da suna ta sallah suna da ƙarfi, an ce tsaurarawar da aka yi cewa lalle sai ya yi wannan sajada saboda gangancin da ya shiga amma dai ala'ayi halin matsalar ga matsala ce wadda malamai sun yi maganganu da yawa wayansu sun ce zai yi sajada din wasu sun ce yana da dailaihi kawai sai istighfari ba zai sajada ba wasu kuma suka ce bai da komi kuma wannan matsala shehu abdullahi ya maganarta cewa idan mutum ya bar sajada da gangan shin wahalli tarki amidin inda yake cewa wala su da zu taraddudi wannan dai matsala ce taraddudiyya malamai dai su yi maganganu da dama a kanta amma dai ala'ayi halin sun aka yi mutum ya kiyaye ta kinkiya gudun kan ya zan ya ba abu da gangan tare da kuma an yayi masa cewa kabliya ko ba adiya ba ta kan masa ba bayan haka akwai wata addu'a da aka kawo mai mahimmancin gaske kwarai wadda mai garin nan gaba ɗaya da ma najeriya da afirka wanda ya da addini da takobi da kuma da'awa da kuma alƙalami Shi shine mujaddiduddin a sheikh usman nufodi ta gama da kullafa bin rahmatu yake yi kuma a cikin munajatu dinsa aka samu wannan addu'a addu'a ce mai ƙarhi an yi ta'aliki a kasa cewa domin taimakon musulunci da musulmi a wannan lokaci da muke ciki gaskiya tabbas idan ana ta bi iznillahi ta'ala matsaloli duk za su jaye na makiya musulunci bizin lahi ta'ala addu'a ce mai ƙarhi tana somawa da haka allahumma rfa'a rayatal imani was sunnati wa ta'ati fawqa al-arshi zuwa dai allahumma ansur dinaka wansur man yansur dinaka mutum ya karanta ta su uku uku da fatan Allah shi ƙara taimaka mana sai wani ya yi tambaya game da matsala ta liman to liman a bangaren jira ya kasu gida biyu idan liman wanda shi ke ba da sallah ratibi ne ya zo a masallaci ya jire mutane ba su taho ba idan ya yi sallarsa to matsayin an yi jam'i a masallacin yake na haka kwazo da baya makaruhi ne ya yi sallah a wannan masallacin sai dai hita waje saboda an riga an yi jam'i to sai aka si. Shi ne idan kuna jiran liman bai zo ba to an ce a jira shi inda dai uzurin makusanci ne in ya so idan bai zo ba wannan uzurin babba ne saboda maslaha ta lokaci da maslaha ta al'umma a nan ana iya yin salladin, wannan babu lihi amma idan uzurin nashi mai tsawo ne wallahu ta'ala a'lam

alfijir ya riga ya keto bai yi shafa'i da wuturi ba da ya raka can alfajari ba ga sallar ba raka ta kama nauke ne bakwai ko to sai ya diba ya gani idan lokacin nan kamin hudowar rana yana ba shi damar ya yi su to ya yi shafa'in sannan ya yi wuturi sannan ya yi raka'atal fajari sannan ya yi bayi amma idan sauran raka'a biyar rana ta hito kaga ba za su ba shi damar in ya yi su zai jawo raka'a ta subahin raka'u biyu na ba a yi su cikin me to yanzu shafa'i ya faɗi shafa'i ya faɗi sai ya wutiri kawai ashe ana wutiri kawai bayan ya yi wutiri kawai sannan ya yi raka'a ta alfajari sannan ya yi subahin to in kuma lokacin bai basuwa watakila iya raka a hudu ko uku yake basuwa to a nan hayo dai ya yi wuturi kai ya yi raka a fajari sai ya su bahin da ya yi wuturi sai ya su bahin ita raka a fajari bayan rana ta hito ya ranka ta ana ranka ta ita to wannan shi bayanin da aka yi wallahu ta'ala a'lam to in gaba dai bai isa in gaba ɗaya bai isa kila ko da ya tashi sauran raka a uku ya yi wutare kawai ya yi sallar subahin an yi wannan bayani to in sauran raka a biyu kawai ya ɗaya sallar subahin shi wutarin ya faɗi kuma waccan ta faɗi domin babu lokacin yin ta gaba ɗaya wallahu ta'ala alam sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد اللهم ربنا a في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة الحمد لله رب العالمين إياك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين